ba a rabu da bukar ba an haifi hagu wannan shine an kashe maciji ba a sare kan shi ba gidan gaskiya kuma gida na gari gidanmu wanda muke alfahari da shi assalamu alaikum masu kallonmu da sauraronmu barkanmu da warhaka kuma barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin namu na kai tsaye daga masana'antar KANU daga nan gidan tibin namu na amd tv hausa a yau gidan tibin namu na amd tv hausa an shafin instagram wato shafin sada zumunta da 'yan birni da 'yan gayu ke bar jihadarsu sannan kuma da shahararrun mutane a duniya a yau gidan cibin namu ne md ba an ta shafin instagram na share da jaruman nan wato na fisat abdullahi inda muka ci da ta a wannan shagon shan kayan sanyi mai suna tutti fruti a garin abuja ita da kyakkyawar kawarta wato halima yusuf wadda ake lakabi da lima queen wato sarauniyar bahaushe da ke kama da turawa kuma take sajewa da turawa suna shan kayan sanyi tare da farin ciki da annashuwa da kuma farin cikin sake ganin juna a kawai na biyu domin kuwa gaban su da su da juna tun a kasar london lokacin da jarumar ta zauna a london sannan kuma suna cikin farin ciki sosai da sosai domin kuwa sun jima ba su gana da juna ba haka da kuma jaruman suna cikin farin ciki matuka domin kuwa suna rawa suna rakashewa suna jin waƙoƙi daban-daban haka da kuma suna cikin farin ciki da annashuwa yadda suke shan lemo a cikin tutun furuci domin farin cikin su da kuma nishaɗin su sa'annan kuma suna rera kalaman yabo ga junan sannan kuma da kalaman yaushe gamo haka zalika dai jaruman da sun kasance jarumai lima queen ta kasance kyakkyawan salo ne da ke da ɗimbin magoya baya a shafukan sada zumunta tun kan twitter facebook da instagram duk da kasancewar ta ba shahararriyar jarumar masana'antar Kannywood ba amma kuma ta kasance shahararriyar jarumar da ke jin daɗi da kuma nishaɗin kasancewar ta da farin cikinta da kuma sada zumunta a shafukan sada zumunta haka zalika ta kasance tana ɗimba magoya ba sannan kuma tana farin ciki da kasancewar haka domin kasancewa da wannan shiri a koda yaushe shirin kai daga masana'antar kani ku dana subscribe kana kuma kula da karara domin samun sabon shirye-shiryen mu mun gode MDTV Hausa ta kuci.